taqrifu bidda'imin kum syi'atar a ahlal ilmi wal imani. To, kata ku ya kak. Naam, da taqrifu bidda. Wanda abu nan da ake cewa kada ka jefi mutum da ciwon ka. Kai ne mai aikata wannan abu sai ka jefi mutum da ciwon ka. kawai misalin ne ka samu mutane ka ce musu makiya annabi alhali kuma kai ne makiyin annabi yin annabi ba shi ne wanda ke ƙura'ani ba wanda ke sa? a na asalin makiyin annabi to shi ke su kuma in da suka tashi suka ga suna da kalanguna suna da ganguna suna so. suna yin abin da suke yi suna kiɗansu suna wani abin rawansu suna cewa so suna yaban annabi annabi su cewa in suka ga wanda yake su ce ga makiya annabi su kuma wani da suke ce musu makiya annabi su ne masu karatun alkur'ani masu karanta sahihu kaza sahihu kaza sahihu kaza suna annabi to wayannan mutane masu ganguna in suka ga wayannan sai su ce musu makiya ga makiya annabi wanda ba sa wa annabi salati da ai kaga sun jefe waɗannan da ciwon su asali wani makin annabi su su ne annabi sai suka yi maza suka ɗauki ciwon su suka jefe an ga suna da shi sai da ke ta kafa ka ba wai tun yanzu aka fara yi tun tuni ake abin nan kai tana abu sai ka ɗauki ciwon sa ka jefe wani da shi ba ka da zaki ki bayani to amma a kwana tashi wannan ba zai dore ba gaskiya sai ta bayyana to shi ne shi ai wai za bahara annakum antumul musabbaha in bayani ya bayyana ya zo ku ne musabbaha masu kamanta Allah kuma kamantawar ma maimuni na kwafta ko aje ko aje na zan ku shi ba shi mana ko aje an kun kada muku shigo da shi daga cikin masallaci sai ku aje ciki ku ce shi kuma da mu ciki ya wato nan wurin ku aje a gefe sai ke nan kuma mu koma samu wurin tsayawa ku wai za zahara annakum antumul mushabbaha a ga inda suka zama su ne mushabba sun ce Allah baya sama baya kasa Allah baya magana Allah baya ji Allah baya gani da waye ka ba dinki to asalin in kuna zagi ala sunna ai mushabba ne sun ce Allah na da hannu sun ce Allah na da fiska mushabba ne a duba da kyau su waye a cikin mu suka fi kama da mushabba in eh, hannu ne ka ce magana yadullahi ko kwadi kalakatin janayya in ka sai fiska ne shi ne zama ka ya ce wa ya baka wajen abuka in ka ce kaza don haka nan ala sunna ba su ne mushabbaha ba amma ku da kuka samanta Allah da binki ku ne asalin mushabbaha mai muni ma shabahanci an gani, ko haka ابدي وإذا ظهر أنكم أنتم المشبهة حيث شبهتم ربكم إن تقول كما تأبنجنكم بالجمادات التي لا تتكلم ولا تغير فلا ترموا بدائكم هذا أنصار الرحمن كذا كيجي في كيجي kai ku wannan mai so wannan tashbihi kada ku je fi an sawo rahmani masu taimakon ubangiji bi min zarar ilmi wadda ne wala tattahimuhum bima antum bihi kada ku dinga tuhumtan su da abin da kuka aikata bihi ulil qawlan min at-tajfini wat-tashbih su suka fi cancantan tashbihi وأما قولنا نحن معشر أهل السنة أما مجانا ممو كان سنة في القرآن أهل السنة في القرآن إن الذي نزل به جبريل وعند جبريل يسوقد شيء شي جبريل الأمين على قلب عبد الله أذوسير عبد الله وأن النبي محمد كنا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أن الواضح الهجة عبد إكي أثاري والبرهان هو قول الله وكلامه مدنا الله درجة الله تكلم الله بحروفه الله يعي مدنا بحروف أنصر وألفاظه لفظ القرآن بصوته وسمعه منه ملك الوعي ملائكة متوى ملائكة معي يجي ونن مدنا كالله فأداه إلى إلى الرسول يتقوت يكاوت إذا من الله كما سميه فلبه ومعناه لفظ مدنا قرآني جمعنا القرآن جماعة من عند الله إذا الألفاظ لا تنفق لست بأس ربوع عن المعاني بل هما أمران متلازمان لفظي ده معنى فإبن الألفاظ غوالب المعاني شو لفظة مودونين معنى لفظين أفعون أبن كفدي ولا يأكل التكلم ما أفهم بدنا بالمعاني وهذا ده معنى سو كتبا لفظي بدون ألفاظ تصب فيها ده ذا عزبا معنى نأتي اللفظة ولا يقال لآدم إنه تكلم ما أتوني أي مدنة إلا أن نطق بحروف فهي فرصة مدنة بحرفه وألفاظ مسموعة فلا تقطعوا أيها المعطلة يا كو معطلة ما سو كوي معين الله بس فوفين الله kada ينكي yanke تولى الله سبحانه ربك كذا بينك علاقة وان الله نيقولنا تا بفصل كل الفاظ واري لفظة عن المعاني فتنسلخ بذلك ذاك صوت ليدا وانا عينيهم عن الاجتماع ولقد اشاف صدور اهل السنه حقيقه يا وركد زكاه اهل السنه وحصل جا يا ثانية يا عن قول شاعرهم الذي جاء بالقول الفصل عند إذا ما كان في الله في الله والمنطق السوالي masu na ga masu ga wannan ne ku karkashe wayoyin ku dan za a ita bugo muku هو مكتوب في المصاحب أبوك يربوشي تفكين القرآن بأكلام الشيوخ ده الكلام معلمي والسبيان ده متعفى هو قول الله وكلامه آيه وحروفه آيوين ده حروفا أما الكتابة أما زعنين سو ألف كلام دميم والخط da zane والمداد التودع والرق جفافا متكبر او اللب وكل ذلك مخلوق أما زنتين أما انا أنا نجعل الله يجي